Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau alhamis bakwai ga watan afrilu a shekarar 2022 to kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanan labarai ministan harkokin wajen ukraine dimitro kuleba a yau alhamis din nan ya yi watsi da yadda wasu kasashe ke kin cika bukatar ukraine na neman makamai saboda fargabar shiga rikici da rasha A yau Alhamis ne ake sa ran Majalisar Dattawan Amurka za ta kada kuri'a don amincewa da zaben Ketanji Brown Jackson a matsayin wacce za ta zama mai shari'a kotun kolin kasar. Shugaban kasar Yamar ya miƙa ragamar mulkin kasar tare da ɗorawa kwamitin shugaban ƙasa alhakin jagorancin kasar To madalla a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa 'yan bindiga sun hallaka mutane bakwai a yankin Bakundi da ke karamar hukumar Bali sun kuma tarwatsa mazauna wani ƙauye a jihar Taraba. Ga abin da Galadiman Bakundi ke cewa. mu kan a kasan dali ta ganin masifa irin wannan karon yan ta'adda sun zo garwa sun kashe mutane biyar sun sace mutane biyu da babura ba mu gama alhinin ba jiya kuma suka shigo mana garin baba juli nan kuma suka ɗauki mutane bakwai suka kashe mutum daya. To muna tafi da ƙarin bayani. A jamhuriyar Nijar kuwa za ku ji cewa wasu 'yan siyasa da jami'an fafutuka sun fara kiraye-kirayen ganin an dakatar da abin da suka kira facaka da kudaden jama'a da ake yi a gwamnatin kasar. Kamar yadda muka saba a kowace rana Alhamis yau ma muna nan tafi da shirin lafiya uwar jiki wanda Hawa Umar ta shirya za ta kuma gabatar. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko. alaikum ga cikakkun labarin duniya. Ministan harkokin wajen Ukraine dimitro Kuleba a yau Alhamis nan ya yi watsi da yadda wasu ƙasashe ke kin cika buƙatar Ukraine na neman makamai saboda fargabar shiga rikici da Rasha. Yana mai cewa ta hanyar baiwa Ukraine abin da take bukata 'yan ƙasar ta Ukraine ɗin za su yi yaƙi da kansu ba sai wani ya musu ba. ina ga akwai adalci a buƙatar da ukraine ta miƙa. ku ba mu makamai mu kuma mu sadaukar da rayukanmu hakan zai sa a kawo ƙarshen yakin a ukraine kuliba ya ce ministan harkokin wajen ya yi waɗannan kalamai ne a brussels tare da sakatare janar na neto janar jens stoltenberg gabanin taro da ministocin harkokin wajen neto za su yi inda stoltenberg ya ce abokan ƙawance za su magance buƙatar ukraine ta nema a sama mata matakan tsare sararin samaniyar ƙasar da makamai masu linzami da kuma sauran tallafi Kuleba ya kuma yi maraba da sabbin takunkuman da turai ta kakabawa rasha amma ya yi kira da ƙarin ɗaukar mataki da ya hada da cikakken takunkumi kan mai da iskar gas toshe dukkanin bankunan rasha daga tsarin banki na swift da kuma rufe tasoshin jiragen ruwa da kayayyaki na rasha A yau Alhamis ne ake sa ran Majalisar Dattawan Amurka za ta kada ƙuri'a don amincewa da zaben Ketanji Brown Jackson a matsayin wacce za ta zama mai shari'a a kotun kolin ƙasar. Shugaban masu rinjaye na Majalisar Dattijai Chuck Schumer ya faɗa da yammacin Laraba cewa Majalisar za ta gudanar da zaben ƙarshe da yammacin yau Alhamis. 'Yan Democrat na da rinjaye da zai iya kai su ga gaci a majalisar ta dattawa mai mambobi 100 da ta rabu biyu daidai inda uku daga cikin 'yan republican wato sanata susan collins lisa mccuskey da mitt romney duk suka ce za su zaɓi jackson idan aka zo kaɗa ƙuri'a 'yar shekara ɗaya jackson wacce mai shari'a ce a kotun ɗaukaka ƙara ta tarayya za ta zama mace baƙar fata ta farko da za ta shiga kotun kolin amurka wacce har ila yau ita ce bakar fata ta uku a tarihin kotun. Shugaban kasar Yemen ya mika ragamar mulkin kasar tare da ɗorawa kwamitin shugaban ƙasa alhakin jagorancin kasar tare da tafiyar da ragamar tattaunawa kan yadda za a shawo kan rikicin da ake yi da 'yan tawayen Houthi. Sanarwar da kamfanin dillancin labaran kasar wato Saba ya fitar da safiyar Alhamis ta ce rashid al'alimi mai ba hadi shawara kuma tsohon ministan cikin gida shi zai jagoranci majalisar da ta hada mambobi bakwai hadi ya kuma mika ikon mataimakin shugaban kasa ga majalisar sannan ya kafa wani kwamiti mai mambobi hamsin domin ba majalisar shawara kan samar da zaman lafiya 'yan Houthi sun kwace babban birnin kasar a shekarar 2014 inda suka tilasta hadi zuwa gudun hijira a Saudiya a farkon shekarar 2015 ne saudiya ta kaddamar da kawancen soji masu goyon bayan hadi To madalla kafin ku ji karashin labaran duniyar zamu leƙa bangaren rahotanninmu. Jami'an 'yan sanda sun tabbatar da wani hari da 'yan bindiga suka kai a yankin Bakundi da ke karamar hukumar Bali a jihar Taraba inda suka kashe mutane bakwai suka kuma tarwatsa mazauna ƙauyen Dali duk a jihar. Lamarin da ya sa yanzu haka yankin ya koma tamkar kufai. Wakilin muryar Amurka Lado Salisu Muhammad Garba ya aiko mana da wannan rahoton. Wannan matsalar rashin tsaron da ya daɗe yana cin wa al'ummar Najeriya tuwa ƙwarya, inda 'yan bindiga suke cin karensu babu baka wasu jihohi da ke arewacin Najeriya da ma wasu yankunan Najeriya ga baki ɗaya. Inda mai sauraro ba zai mance ba, 'yan bindiga sun sa bom a cikin jirgin ƙasa da take zirga-zirga tsakanin Kaduna zuwa Abuja. Lamarin da ya faru a baya-bayan nan ma shine a jihar Taraba, inda 'yan bindiga suka kai hari a wani yanki na Bakundi da ke karamar hukumar Bale a jihar Taraban suka koyi nasarar kashe mutane bakwai daga bisani kuwa suka sake zuwa suka tarwatsa wani ƙauye mai suna dali a jihar taraban bayan sun kammala waɗannan kashe-kashen suka koma al'umman wannan yanki kuwa suka ɗauki gawawwaki suka je suka yi jana'izar su an dawo ana zaune domin karɓar ta'aziyya yan bindigan kuwa suka sake dawowa suka yi ta harbe-harbe tare da tarwatsa yankin gabaki ɗaya a wannan sanadiyan harbe-harben kuwa suka kashe mutum guda suka ko arce da mutane bakwai alhaji yusuf liman da ke zama galadimar bakundi kuma hakimin dali shine dai shaida mana yadda lamarin ya ta auku. Mu kan a kasan dalewa ta ganin masifa irin wannan karo 'Yan ta'adda sun zo garwa sun kashe mutane biyar sun sace mutane biyu da babura. Ba mu gama alhinin ba jiya kuma suka shigo mana garin Baba Juli. Nan kuma suka ɗauki mutane bakwai suka kashe mutum ɗaya. Dab da za a sha magari magariba ana faman za a shawarar ruwa suka zo. Ba abin da aka yi da su saboda sun zo da yawa sun zo da makamai sun zo da babura. Sannan gari ya waye yau an jan binne shi mashi a makabarta an dawo ana karban gaisuwa suka sake dawowa kuma garin Baba julin suka tarwatsa garin gaba ki yanzu. Mata sun gudu ya'ya sun gudu ba kowa bai san inda yake ba har zuwa yanzu nake baka labarin nan ba a san inda jama'a mu suke ba DSP Usman Abdullahi shine dai kakakin rundunar yan sandan jihar Taraban na koyi masa tambaya kan cewar ko suna sane da aukuwan lamarin lalle an samu aukuwan wannan al'amari na ganin cewa an shiga tuga buɗa baci suka shigo wannan gari suka auka musu da harbe-harbe inda aka kashe mutum guda a take sannan kuma eh, suka tafi suka awon gaba da mutane guda bakwai ah, ita hukumar yan sandan jihar Taraba wadda take da eh, jami'an ta a gurin bali da kuma kewaye sun kai dauki kuma an yi ƙoƙari dai ganin cewa abun bai kai haka muni ba duk da dai shi rayuwa ko da na mutum guda ne ya salwanta ba shi da daɗi. Ko akwai wani yunkuri da gwamnatin jihar Taraban take yi domin ganin ta kawo ƙarshen matsalar rashin tsaro da ya addabi jihar? Alhaji Alhassan Hamman Gasol da ke zama kwamishinan riko na ma'aikatan yada labarai na jihar Taraban shi kuwa cewa ya yi. Mai girma gwamnati jihar Taraba ah, ya yi zaman gaggawa da shugaban sojoji da sauran wato ta shugabannin jami'ai tsaro na ga cewa an zaklo na mutane duk inda suke a bisu ba wai a jira su ba a bisu duk inda suke a zaklo su a nemo su a yi maganin su don eh, zaman lafiya. Wannan dai matsalar rashin tsaro a jihar Taraban ya dade yana cinwa al'umman jihar Taraban towa kwarya Lado Salisu Muhammad Garba muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya. Madalla a gaida Lado Salisu har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC yanzu kuma ga ƙarashin labaran duniyar. Dauke wutar lantarki na tsawon lokaci da hauhawar farashin man fetur a Myanmar na jefa mutane cikin mawuyacin hali a birane da kuma karuwar rashin tabbas ga harkokin kasuwancin kasar kamar yadda hirarrakin da aka yi da al'ummar yankin yangon da sauran yankunan kasar suka nuna a ƙarshen watan disamba aka fara ɗauke wutar lantarki a lokaci-lokaci sai kuma a watan janairu matsalar ta yi kamari gwamnatin sojin da ke mulkar kasar da ita ce za a ci gaba da fuskantar wannan matsala har zuwa watan mayun bana dalilan da gwamnati ta bayar sun hada da karin farashin albarkatun iskar gas da ake amfani da ita wajen sarrafa tasoshin wutar lantarki matsalar ayyukan kulawa da kuma hare-hare da 'yan adawa suke kaiwa kan turakan sadarwa a jihar kaya kamfanin total energies na faransa da chevron na amurka a farkon shekarar nan suka sanar cewa za su janye daga filin ya dana suna masu nuni da juyin mulki da ake yi a bara Daukewar wutar ta lantarki ta zama babban jidali ga mutanen da ke fama da cutar COVID-19 da kuma mummunan tasirin da juyin mulkin ya haifar. Dubban 'yan kasar Sudan na gudanar da zanga-zangar nuna adawa da juyin mulki da sojoji suka yi a watan Oktoba da ya jefa kasar cikin rudani da kuma taɓarɓarewar tattalin arziki. Wannan yunkuri na baya-bayan nan wani mataki ne na nuna matsin lamba ga janar-janar da ke kan mulki don su sauka wanda mamayarsu ta haddasa zanga-zanga a kullum a kan titunan kasar inda mutane ke kiran a kafa gwamnatin farar hula juyin mulki ya dakushe yunkurin mayar da kasar ta sudan kan turbar tsarin demokuraɗiyya bayan shekaru talatin na mulkin danniya da mayar da kasar saniyar ware karkashin shugabancin umar albashir kasar ta sudan wacce ke nahiyar afirka ta yi ta tangal-tangal a yunkurinta na kafa tsarin mulkin demokuraɗiyya tun bayan boron da al'ummar ƙasar ta yi lamarin da ya sa sojoji suka kifar da albashir da gwamnatinsa ta islama a watan afrilun 2019 A gaida Hanifa Kabir Isa ta karanto mana labaran duniyar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. A jamhuriyar Nijar wasu 'yan siyasa da jami'an fafutuka sun fara kiraye-kirayen ganin an dakatar da abin da suka kira facaka da kudaden jama'a bayan bullar wasu bayanai da ke nuna kakakin majalisar dokokin kasar Sani Umaru na da mashawarta akalla dubu daya waɗanda ke ɗaukar albashi mai tsoka a kowane wata a yayin da kasar da jama'ar take cikin halin fatara da talauci. Wakilin muryar Amurka Sulaiman Mana Barma ya aiko mana ƙarin bayani daga Yamai. tun a makonnin da suka gabata ne aka fara gunaguni akan abubuwan da ke faruwa a majalisar dokokin kasa game da yadda ake kashe kudaden majalisar bagatatan inda kakakinta saini umaru ke da mashawarta kusan dubu waɗanda kowanne daga cikinsu ke karɓar jika ɗari uku da biyu na saifa a matsayin albashin wata shugaban jam'iyyar pgd hakika muhammad hamisu mumuni kusa a kawancen jam'iyyar da ke mulkin nishar ya fasa kwai suna da mutanen nan dan su shirya zaɓe na gaba akwai abin da suke ce ma cotization wanda kai in an dana ka kana za ka biya to kai kai lissafi mutum dubu da wani abu shi ya ɗauki wajen mutum ɗari shida da wani abu bayan suna da wani mutum ɗari biyu da hamsin ya ma wuce haka nan sauran duk sun amsa duk 'yan siyasa ko 'yan adawa an ba su mutum guda ne cikin adawa ne bai ɗauka ba shine ladan cana a ce mutum guda ya ɗauki mai ba shawara mutum dubu wani irin shawara za su ba shi tuni dai yan rajin kare hakkin jama'a suka yi wa wannan al'amari ca ganin yadda abin ke faruwa a wani lokacin da asusun bitulmalin nishar ke fama da karancin kudade yayin da talakawa suka zira wa gwamnati idanu game da matsalolin da ke addabar su mamba a haɗakar ƙungiyoyin fararen kula na fsn abdulhashi idi ya yi tur da abin da ya kira almubazaranci da kudaden jama'a miliyar uku da miliyan ɗari shida sai dai a biya mutanen da basu aikin komi an san akwai matsala a makaranta akwai matsala a likita akwai matsala a samun abinci sai umar ya yi zama da tanja ba mu tsammanin yana iya wanga abin ana iya amfani da shi kawai ana biyan mutane ba su komi na nemi jin ta bakin mai magana da yawun kakakin majalisa wato usaini salatu akan wannan dambarwa sai dai haƙa bata cimma ruwa ba domin wayarsa ba ta shiga har zuwa lokacin aika wannan rahoto yayin da ɗaya ɓangare na zanta da wani kakakin pnds tarayya alhashi asmanu muhammadu yana mai nisantar da jam'iyyarsa daga wannan badakala a biran koli na ƙasa ba ai wannan zance ba na cewa jam'iyyar pnds tarayya za samu kashi kaza a majalisa na mashawarta wannan labari babu shi na tabbatar maka da cewa haka nan ne yanzu idan can aka yi shi yalla tsakanin shi shugaban majalisa da shugaban jam'iyyar filin tare na wucin gadi wannan kuma daban ne da in kamar lokacin ayi abun ya kai sai a yi amma yanzu ni a gani na ya kamata a bada dama bisa wannan shekara ɗaya biyu a gani kaka harkokin nan na tsaro da matsalolin abincin nan za a magani su a bisa tsarin dokokin Nijar majalisar dokokin ƙasa na da cikakken 'yanci da hurumin gudanar da kasafin kudadenta na shekara wanda ake ganin sa a matsayin dalilin da ya sa kakakin majalisar na fakewa da wannan damar ne wajen ɗaukar mashawarta masu tarin yawa. Sule Mummuni Barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar Madalla a gaida Sulaiman Muna Barma, to kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu yi magana ne akan cutar Apollo. Apollo wani nau'i ne na ciwon ido da ke yaduwa sakamakon wasu kwayoyin cuta da suke shafar idanu. Tare da ni a cikin shirin akwai kwararren likitan ido Dr. Zailani Abubakar Isa da ke aiki a asibitin tarayya na Abuja wato National Hospital. Likita barka da wannan lokaci. Jama'a barka mu da wannan lokaci. To likita masu sauraron mu za su so su ji karin bayani akan cutar Apollo. Cutar Apollo dai kamar yadda aka sani shine ciwo ne ne wanda kwayoyin cuta da ake kira viruses suke jawo ta kuma takan faru lokaci zuwa lokaci saboda annoba to haka takan faru amma ba kowane lokaci ba kuma kamar yadda aka ce wa'annan kwayoyin cuta viruses sukan eh, yadu daga mutum zuwa mutum mafi yawa idan akwai kusanta tsakaninka da wanda za ka yada ma ciwo wannan ciwon zai iya afkuwa ya sami wanda ka yada mawa kamar ta shan hannu gaisa da han da dan uwa ko kuma mutum ya murtsuka idon shi ya kuma yada ya taba wani abu ko hannu kofa zuwa bayi mota ne a shi yasa duk idan mutum yana da wannan ciwo ya riga ya bayyana yakan yaɗu da sauri saboda imma ta kusanci na al'umma mu'amala ita take sa ciwon ya riga ya yaɗu. To a likita wato dai za a iya cewa cutar Apollo cuta ce da take da saurin yaɗuwa To a lokacin eh, muna yara zaka ga an ce duk mai yin Apollo ko kallo kuka haɗa ba wai irin kuka kalli juna eh, haka ma za a iya kamuwa da cutar shin da gaske ne? A dan ka kalli mai Apollo ba lallai ne idan ka kamu da ciwon Apollo ba sai dai in akwai akwai a mu'amala ta kusanci ne zai jawo to likita menene alamun cutar apollo alamun cutar apollo na farko ido zai ja akwai hawaye mai yiwa ya ci gaba da yin kwantsa ko kuma idon ya kumbura mutum zai ki ganin haske yawwa da zaran ya kakalli abu da kai ke da haske ido zai fara hawaye so su ne waɗannan da mafi yawan da kuma kaikayin ido wani lokacin ido zai kaikayi shi ma so waɗannan dai su ne a gaba gaba wajen alamomin da zai sa ko mai a ciwon apollo ya riga ya zo asibiti yana neman magani saboda waɗannan abubuwa to um, likita musamman ma da kai musamman ma da kai bayanin cewa cuta ce da take ke zuwa a matsayin annoba to shin kamar wani yanayi ko kuma lokaci aka fi cin karo da wannan cutar misali lokacin sanyi ko zafi ko hunturu yawanci lokacin hunturu ne lokacin akwai iska da kwayan cutar za a yada ta cikin sauri saboda iska yawanci ya fi afkuwa lokacin hunturu to likita shin misali mutum ya yi mu'amala da mai dauke da wannan cutar takan dauki kamar kwana nawa ko sati nawa ko wata nawa kafin ta bayyana yawanci ciwo ne da in ba mafi yawan eh, lokuta ciwo ne da zai iya tafiya ko da bakai komai ba amma abubuwan da mutane ke yi shi ke haɓaka ciwon ya zamanto ya zamanto da 'yan illoli kamar amfanin da mutane ke yi na su sa su fitsari su albasa ɗin su maganin gargajiya wasu su ce a sa nonon uwa wasu su ce a yi wannan waɗannan ababen da ake yi su ke sa ciwon yake yaduwa da kuma da ake mutum yake ji mafi yawa mutum ya ɗauko eh, toilet paper ko tissue paper ya ci gaba ya ce zai eh, sa idon shi ya share hawayen ko ya kai idon wannan ka ɗauko toilet paper wanda baka san Eh, tsabtata ba ka sanya ga ido so kwayoyin cuta kuma suna nan dama abin da ake bukata kenan su farfado so waɗannan abubuwan suke jawowa matsaloli da kuma yawan sosa idon ko kaikaye idon hannunka ka taba wani abu can ka zo ka sake sawa ido wannan abin da ka zo ka sa ka ɗebo kwayoyin cuta ka sake karawa banda waɗanda dama idon yana tare da su ga kuma waɗannan viruses kuma suna sa dama garkuwar jiki ta laushi saboda zarar garkuwar jikin mutum ya yi laushi wayan viruses bacteria nau'i ne su ma na wasu kwayoyin cuta wanda dama suna nan a ido suna nan kowane lokaci sai su samu dama kaga ido ya fara yin kwantsa amma normal apollo baya jawowa kwantsa sai dai jadin da hawaye da kaikayi da sauransu da rashin iya tolerating haske to likita kamar cutar daga cin da ta kama mutum ne mutum zai fara jin alamomin za ta bayyana ko kuma takan ɗauki lokaci kafin ta bayyana a jikin mutum a cikin awa 24 zuwa 48 kwana ɗaya kenan zuwa kwana biyu in ka kamu da in ka samu kontak da kwayan cutan lallai mutum zai fara jin alamomi amma ciwo ne da in an samu magani insha Allah a cikin kwanaki biyar zuwa bakwai komai zai washe amma dai abin da dama ake magana shine tsaftacewa tsaftar hannu tsaftar idon da daina sa abubuwan da za su iya jawo matsala ga ido maganin gargajiya da sauransu nau'in su duk ya kamata mutum ya guji wannan musamman ma da kai yi maganan cewa ita cutar apollo tana zuwa ne a matsayin annoba shin idan aka fara ta tana da rigakafi? Eh a dai yanzu ba wani rigakafi da kungiyar lafiya ta duniya ta yi don saboda apollo rigakafin kawai shine tsabtacewa tsabtar hannu tsabtar ido da kuma idan eh, mai apollo ya kamu da wannan ciwo maza ya je asibiti ya nemi maganin da ya kamata a bashi shikenan abun zai zo ya wuce ba wai lalle ya jawo wata matsala ba musamman ma in ta shigo a matsayin annoba a najeriya yaya yawan masu kamuwa da ita a lokacin da ta fara ko kuma a lokacin da ta shigo yana da wahala mutum da ba wani in ba wani kididdiga aka je aka yi a ce ga yawan mutanen da za su kamu da shi ba sai dai mutane saboda yawan mu'amala yau mutum yana bauchi misali gobe ka ji shi a Lagos gata ka ji shi a Yola so shi shi kadai yana da Apollo kagi lokaci lokaci ɗaya ya tafiya ya yaɗa ta shi ne abin da ya sa cikin karamin lokaci kankanin lokaci sai ke ga mutane da yawa sun kamu da ciwon. To musamman ma idan ta fara a matsayin annoba me ya kamata mutum ya yi ya kare kansa daga kamuwa da cutar? Tsaftan tsaftan hannu tsaftan fuska tsaftan ido shikenan ba wani abu da zai same ka da zaran ana ta annoba saboda kamar yadda na ce misali kai shakin hannu kai musabaha da wani ko ka taba kofa da mai ciwon apollo ya taba idon shi ya taba kofa kana ta tabawa kai ma zaka kamu kuma da yake abu ne mai kaikayi ciwo ne mai yawan sa mutum ya kai hannun shi zuwa ga fuska so in mutum a lokacin akwai wannan annoba mutum ya kokari ya kara kyautata tsaftar wanke hannu da wanke fuska da kuma guje ma taɓe-taɓen abubuwa wanda ba su da tsafta a wannan lokacin in dai mutum ya kiyaye tsaftar hannun shi da fuska da jikin shi ba wani alamar da eh, ciwon eh, apollo zai same shi na to likita misali cutar idan ta kama ko kuma mai ɗauke dauke da cutar idan ya gano yana da ita kuma ya garzaya asibiti har ya fara yin magani shin akwai yiwuwar zai iya yada ta ga makusantan shi waɗanda suke kusa da shi idan kwayoyin cutar suna kan kaifin su ko da kana sa magani kai da kake da ciwon zaka iya yada ta har zuwa lokacin da kwayoyin cutar za su zamanto da maganin da ake badawa ba wai viruses din ake badawa magani ba don saboda su viruses din kamar yadda muka ce ba wani magani guda ɗaya da zaka ba su ka kashe su a'a amma kwayoyin cutar da suke biyo biyowa baya na bakteriya shine yawanci ake ba da magani don a kashe su don suke ke iya jawa illa ga ainihin idon da kanshi sa'an nan kamar su hawaye da yake jawowa da su jaɗin duk waɗannan akwai magungunan da zaka ba da su waɗannan duk su tafi yawo amma kwayar cutar da take sa apollo ita kanta ba wai ita ake treating a asibiti ba saboda ba ta da wani maganin da zaka bayar ka ce ka kashe wannan virus din masu sauraron mu kada dai ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen hausa na muryar amurka kuma a latilas a nan za dasa aya a shirin namun lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato Dr. Zailani Abubakar Isa sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nike mana fatan mu huta lafiya da fatan kuma za a jaddada tsafta musamman ma fa idanun nan Hausawa suka ce wayi a rashin ido mutuwar tsaye mu huta lafiya. Madalla a gaida Hawa Umar yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. Saƙonmu na farko a yau ya fito ne daga Faruku Mahe, ƙaramar hukumar shagari a jihar Sokoto, inda ya ce a gaskiya shugaban Ukraine ya kamata ka miƙa wuya hakan nan domin tsare rayuwar 'yan ƙasarka gani yadda rasha take yi muku ruwan wuta ba dare ba rana sai kuma saƙo na gaba daga abubakar lawan gidan ɗan maye jargaba shi kuma cewa ya yi maganar gaskiya ya kamata masu kuɗin najeriya birni da ƙauye ku yi koyi da manyan attajiran najeriya kamar su aliko dangote da dahiru mangal da colonel abdulaziz yar aduwa gwamnan yobe da aa rano da alhaji baban gida jargaba abg funtuwa da hajiya mariya umu dangote wajen tallafawa talakawa da kayan abinci da za su ci cikin watan azumin ramadana domin babu abin da talakawa suka fi so a taimaka musu da shi a yanzu haka irin abinci musamman in za ku yi koyi da AA rano wajen tallafin abinci to talakawa ba za su sha wahalar azumin bana ba domin shi AA rano duk mai mata a ƙaramar hukumarsa idan wata azumi ya kamo yana basa bukukunan shinkafar masara dawa gero fulawa taliya sukari da kuɗi naira dubu hamsin to kaga ko duk talakan da aka baiwa wannan tallafin kayan abinci to an yi masa katangar karfe tsakaninsa da yunwa da talauci To lokaci ya yi yanzu kuma da za a ji falalar azumi albarkacin watan Ramadan. Sheikh Farfesa Rashid Gani, babban limamin masallacin Ibadar Rahman da ke sabuwar GRA a cikin garin Gombe. Abin da ya shafi ciyarwa, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa duk wanda ya ya ba mai azumi abin buɗe baki to yana da kwatankwacin ladan wannan mai azumi. ma'anan wannan shine da ni zan ba da abinci ni na azumi na guda ɗaya zaban ladan azumin mutum ɗaya sai na ba da abin karyawa abin buɗe baki ga mutum biyu haka to yanzu ni na samu ladan mutum uku kenan ga nawa ga na mutum biyu to ashe mutum saboda hali da Allah ya bashi sai zai iya yin azumi guda ɗaya a kullum kuma yana da azumin mutum ɗari da ɗaya a kullum yana da ladan azumin mutum ɗari da ɗaya saboda arziki da Allah ya bashi wannan yake nuna cewa wa'anda Allah ya basu arziki suyi koyi da sahaban nafsullahi sallallahu alaihi wasallam wanda su suka fahimci cewa arzikin da Allah ya basu nasa sai aljanna ne ba wai kawai rayuwar duniya ta kare a nan ba na ka ci eh, moriyar duniya wannan ba laifi ba ne amma babban abu shine abu na farko wa ta rufe ma ataka Allahu daral akhira ka fara gina lahirar ka tukuna tunda shine za ka koma nan za ka koma zaman dindindin nan kowa ya san cewa zaman da kake yi a nan na wucin gadi ne mm. na lokaci kaɗan ne to saboda haka dole ne mu yi wannan saboda haka duk lokacin da ka ba mai azumi abin da zai bude baki da shi ka samu kwatankwacin ladansa in na ce kuma abin bude baki abu ne da yake da faɗi ba lallai sai ka yi shinkafa da kaza da me ban kana da halin wannan iya abin da ka iya ladan da zaka samu amma ko da dabino ne ko da kunu ne ko da kosai ne kake iya yi a yi kunu da kosai a gidanka kai bakin masallaci na mutum goma su zo su sha wannan kayi abin alheri kuma kai ma kana ana maka kyakkyawan zato ka samu lada to madalla yanzu kuma sai labarai a takaice ministan harkokin wajen ukraine dimitro kuleba a yau alhamis dinnan ya yi watsi da yadda wasu kasashe ke kin cika bukatar ukraine na neman makamai saboda fargabar shiga rikici da rasha yana mai cewa ta hanyar baiwa ukraine abin da take bukata 'yan kasar ta ukraine za su yi yakin da kansu ba sai sun nemi wani yayi musu ba a yau alhamis ne ake sa ran majalisar dattawan amurka za ta kada kuri'a yan amincewa da zaben ketanji brown jackson a matsayin wacce za ta zama mai shari'a a kotun kolin kasar. shugaban masu rinjaye na majalisar dattijai chuck shoma ya faɗa da yammacin laraba cewa majalisar za ta gudanar da zaben ƙarshe da yammacin yau alhamis shugaban ƙasar yaman ya miƙa ragamar mulkin ƙasar tare da ɗorawa kwamitin shugaban ƙasa alhakin jagorancin ƙasar tare da tafiyar da ragamar tattaunawa kan yadda za a shawo kan rikicin da ake yi da 'yan tawayen huti. To masu sauraro a nan za mu dasa aya a shirinmu na wannan lokacin sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Hanifa Kabir Isa da ta taya na gabatar da shirin da Daniel Brown wanda ya haɗa shirin da ma injiniyan mu Patrick ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.